ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين Haƙiƙa mun aika annabi Musa da ayoyinmu masu nuni akan kaɗai ta Allah da hujjoji bayyanannu masu nuna gaskiyar abin da ya zo da shi.